D'abord, la statistique, c'est un ensemble Da farko dai ƙididdiga jimillar hanyoyi ne da ake ɗauka wanda suka jibinci tattarawa, tacewa, walwalewa da nazarta bayanai na abubuwan da ke kumshe da shakku. Idan aka ce lissahin ƙididdigar statistik lamurra ne da ke cikin hasashe. Yawanci ana amfani da lissahi na ƙididdiga ne domin a ɗau matakai bisa wani hali a girka auni a kan halin a nazarce shi kuma a ɗauki matakin da ya dace ana iya amfani da shi domin a girka matakan rigakai. masanan kimiyya suna iya amfani da shi mahukunta ya waje ba su zanki amfani da lissahin ƙididdiga domin su girka tsarin siyasar jagorancinsu ba hukuma ƙasa kaɗai ba har ma ƙungiyoyi masu zaman kansu domin dubarun ɗoka ga gudanar da ayyukansu misali misalin matsalolin kiwon lafiya kamar in aka ɗauki misali matsalolin kiwon lafiya na yanayi na zamantakewa da tattalin arziki duka ana iya amfani da ƙiddigar ingancin lissahi yana tashi daga tattara bayanai rubuta su cikin kwamfuta lauran aikin har ya kai inda ake bayar da su har ya kai inda ake bayar da su wajen tambayoyi in tambayar ba ta dace ba ba a yi ta yanda ya kamata ba ko kuma ba a jera su da kyau ba zai iya haddasa rishin ingancin bayanan rishin ingancin bayanai na iya fitowa wajen masu binciken in ba su da horo mai fa'ida in kuma ba su samu bin sau da kafa ingantatta ba ana iya samun rishin inganci ga bayanan kuma miyagun mutane suna iya sauya gaskiyar bayanan ƙididdigar bayanai madogara ce da ba za a iya watsi da ita ba sont incontournables, finalement.